waɗanda kuke sauraron mon cable fm suna na fuad umar wannan tattaunawa tsakanin mu da wato ustaz ahmed wanda ke can daga shanty region ah, ina uh, son ustaz uh, bayan mu maka sallama kuma mu tambayi lafiyar iyalinka sannan mu yi magana na'am kowa na lafiya na gode Ustaz sannan kuma ina so mu gane alakanka da Sheikh Harun Abdulmumin a uh, wanda ya yi magana game da John Dramani Mahama inda ya ce wai shugaban shugaban kasa John Dramani Mahama an invite shi wurin taron musulmai a uh, manya-manyan malluman Ghana da ya halarci wannan zaman kuma ya shiga cikin masallaci da takalmin shi yana ta tafiya ciki to wannan magana an ji shi bakin bakin wato uh, regional chief imam uh, sheikh abdulmomin harun magana haka yake ko ba haka bane amma na farko za ka gya muna alakanka tsakanin kai da imam sannan ka yi muna bayani na'am eh, sunana ustaz ahmed eh, ni ne executive secretary council of ulama and imam office of the ashanti chief imam ni kuma na serve shine limami na uku da na sef na serve imam imrana na save imam ina fara kan imam ahmad to roma na save plus 10 years na save imam imran plus 10 years yanzu na save shi kuma wanga to batun limanci da wani abu kusan Allah ya hore ina da gurgudun experience dangane da wannan na jin eh, eh, eh, abdulmumin harun shi ne regional chief imam a can kuma shine limamin a ne wanga magana da ya zo ga dalilin shi kuma eh, wani eh, mp na ndc ya magana ya zagi ba mu ya kan ba mu yana ya mai da kanshi kamar eh, karuwa ne wurin yan kristiya yana jin wurin su wurin su da ba mu yi win election flat leadership na mpp ya zama ma ndc damuwa kwarai ya zama musu damuwa kwarai mulka ndc amma ya zama musu damuwa kwarai shi suna neman hanyar da za su yi discredit ba mu ya dangane da irin yadda yake mu'amala da waton christian shi ne liman ke bayani ya ba muka organize a eh, conference of regional imams su gana duka mu muka invite john mahamma ya zo ya zo ya je shiga da takalmin ne aka tuna mai ya shigo ciki ya tuna ce ya cire liman na bayani ne cewa an kun ce ba mu yana alaka da christian ai John Muhammad ma Christian ya shigo cikin masallaci da takalmi ai ba komi ba ne. Ka hmm. duba maganar na ya ce ‘yan kosishi na jin kaga clipin ko. Na gani gaskiya ne. Ya ce ‘yan kosishi ‘yan kosishi it means kamar zuwan shi nan da shiga takalmi ai ba komi ba ne. In wanga ya ce wurin Christian ma zo shi ya shiga masallaci ai ba komi ba ne. Ya za a ɗauki wancan ya zama magana. Shi ne aka ɗauki wannan. ana duban liman wai yana support ya zagi John Muhammad har yara na cewa wai kafin da ke muna zafi kenan liman bai ne zai karya ya ya ce ma shi an ba shi labari ma ne in ma haka nan ne ya shiga da takalmin ai ba komi ba abin nufi da eh, liman ya fadi ke ya zama rikinki magana ana ce ana ce da she eh, chairman ndc ya fito ya ce wai liman ya ba shi 48 hours ya withdraw maganan nan wannan nan kuma is an upfront is an insult kan regional tv ma inda pasta yayi magana ga ai bai wa ya ce ya bashi ultimatum ya withdraw maganan nan hmm. saboda renin da suke yi na musulman da shi ne wasu wasu mutane kada wasu je wai suka suna ce wai sun je su ba eh chairman na hankuri saboda karyar da liman a ce kuma babban mutum ya karyan ga Isan an insult kan liman domin wannan bai faruwa maliman ba nufin shi ne yana cewa shiga yana ta yawo da takan no ya shigo da shi aka tuna mai ya fitar mun muka organize taro hmm. ya shigo da shi aka tuna mai ya fitar bi mana inda ba domin an tunasar da John Dramani Mahama an tuna mai ba da yana ciki hmm. amma wannan ba komi ba ne sai liman ya ce wannan ba komi ba ne ɗan kwasi shi to shi ne mutane suka misinterpret ta san politicians aka roki wannan wuda abin da liman shi tsari ga duk da liman ya kai ana na cewa wai yayi karya ya ce kaza kaza is is an insult ah, a ce kamar liman yana lead ah, Ustaz Ahmed, ah, wato tambayan da muke so mu yi shin a shi limamin wato a shantin wajen a Sheikh Abdulmumin Harun yana da wani personal mm. relationship tsakanin shi da mataimakin shugaban kasa wato uh, mahamudu baumiya akwai wani personal relationship either on a personal level ko political relationship akwai no no no bai da wani personal relationship no. as, as, as, as, as, an imam and a leader kuma naturally mu manyan mu da sun nuna mana that we should stand to the ruling government mm. amma kowa ya zo naka ne kai mai addu'a and that is a position of the regional chief ma Yasa ba domin ba domin politics ba ne ba wai domin yana son no no no no no no no no no no yana son ya yi bayani ne in ana cewa ba mu yana bin christians yana zuwa there was a hmm. time a eh, last last about two three years ago ba mu ya ce church shiga da matan suka celebrate a new year wata ta christmas eve ne haka suka yi suka kare gari waye ana magana ne musulmai suka doki musulmai ndc eh mtp eh, eh, ba mu yaje church ya mai not long afterwards sai eh, honorable muntaka mubarak shi ma je church pastor ya dube hannu kan shi mai ya bomfa ya bashi and that was the end ko waye shiru or oh, is it because only man na support mtp sai na ke zama case ya na bariki bai zama ishu ba hmm. ah. not long afterwards kuma the national chief imam himself mm-hmm. shi ma ya je pastor ya bibiya hannu kan kowa ya gani nobody talk hmm. ya na bamu ya zai zama ishu liman ya yi magana ya gani wannan ya gwada ishu nan kaman kan islam wannan ba komi ba ne muna da good rapport relationship with our christian brethren nan hmm. ghana sai shi zuwa eh, church da komi wani eh, musulmi ya fiye da komi wani. an ne ya zo masallaci ya shiga da takalmi ba komi ba ina da wani tambaya ta wannan bangare na amma dai abin da muka ji ne ustaz ahmed wai bayan sheikh abdulmumin a ah, harun ya yi maganan nan game da mataimake tsohon shugaban kasa john dramani mahama wai manya-manyan maluma kun tattaru ko sun tattaru sun bi john dramani mahama daga gidan shi daga kra sun je sun ba shi hakuri sun ce kaman wato sheikh abdulmumin harun ya yi laifi ya kuskure ya yafe mishi da shi da ndc wannan a ziyaran da izinin sheikh abdulmumin aka yi kuma sheikh abdulmumini ya yarda ya yi laifi ko ya kuskure cikin maganin shi very good very good kaga wayanda suka ce na su duka manyan ndc ne mun kuma da za su ni personally na gamu da su na zo office da safe central mox na gansu muka yi fira shi kuma wanda ya lead maganan nan yana da an kanin complaint shi daidai guda biyar ya je ya yi banna batun limanci yana wurin liman ne ya je banna guda biyar na kira liman na cewa liman ke bai da eh, information sai suka na ce ina neman su mu zauna kan wannan ishu sai suka ce waza su unguwa su zo suka ce saboda liman ta aka kowal na ke ta na kira liman na kira eh, sha abdulmun na ce da abinda aka ce wasu sun je da sunan shi ya ce wa na ce wani da wani da wani kawai ya kuka ya ne rantsuwa ce da labari bai aiki wani ba abin ya mishi ja saboda samarin ma liman ya kore shi sun zo su apologize da dare liman ya kore su bayan lishiya ya ce wannan ba shi sun mishi karya shi da apology bai wani magana da ya wale apologize suka ce wanda suka ce kuma mun san jiya sun kira ni sun ce ga shi sun kos landa ya za su yi su je wurin liman sun ce liman ya kore su ya ce abin da kuka kun kuskure ni a the secretary ya kamata ku zauna mu da ku mu shawara domin komin na gaya mu kun san abin da liman ke ci Wanga magana ba wai kuskure ba ne eh, eh. na ga man ka duba kilifin nan ka ce ya ce wai da wai da yan constitution nan itin saman liman ya approve shigan shi masallaci ba komi ba ne in ya shigo cikin masallaci ba komi ba ne so hmm. is in ba mu ya shiga church ma ba komi ba ne so wayanda suka ce nan ba da approval liman ba liman bai san da zaman sun ce ba to shi ya hushi kwarai ya gaya musu in ma sun hmm. ce da sun ce through the office and probably I might yin the zan lead that delegation kowa ya sani gare ni na liman da ni zan lead delegation nan mu Sheikh Ahmed uh, eh. wato kuna solar mon Cable ah. FM suna na Fuad Umar Sheikh Ahmed kaga election da za a yi daga Ghana 2020 uh, wato 4 mm. wani abu ne da yake historic farko ke ga aka eh. samu wato candidate musulmi da aka saya shi a matsayin dan takarar wani major political party wasu sun ce mm. wai maluma bai kamata a ji suna maganan siyasa ba sam ko su yi wani maganan da zai kama da siyasa wai an soma kenan da irin wannan maganan da aka ji a bakin sheikh harun ko da yake kai ka ce kamar maganan nan ya yi shi ne domin ya neutralize wannan perception ko wani tunanin da wasu suke ya ce abin da ya sa ya fada nan to shin kana gan kaman ya zama mishi wani darasi ne da zai hana shi magana kuma zuwa gaba ko dai a'a in dai yana da wani magana kuma da ya kamata ya yi da kai kuma cikin magana da zai yi ma ah. al'umma mhm. amfani eh dole ya yi magana in zai ma al'umma amfani mhm. ba a ce wai an hana mutum don malami ne sai ya siyasa annabi da kan gidan siyasa hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne one of the best politicians the world has ever had. Hmm. Saboda shi eh, eh, eh, Michael Hart ya fidda shi as the first influential person cikin bukun da ya yi out of the hundred people. Domin politics mannabi ya yi. Now ba politics bai they ya come Madina The idea is to Jews the Christians suna addinin su. Yake su siya kan addinin su The force one go. And that is maturity in politics. The force one ya yi addinin number. wasu kristan sun zo wurin shi yana cikin masallaci yau sai bar suka shigo da hana ya ce su shigo suka shigo suka ce can wani da ya tashi zai zai sai zai bakin can gefe masallaci sai ya boli aka taru za a buga shi annabi ce ku kyale hmm. bai sani ba ni ya sani bai ku zuba mu bolin nan ruwa halittar politics ne mutumin nan yadda yana mamaki ya musulunta hmm. tare ne ko don ba politics eh, malamin bai iya politics ba ai kuma saudiya ka je lima ma nan duk politicians malumma ne hmm. ka je iran malumman nan duka politicians ya za ce wannan kar abin ya yi politics hmm. lack of politics da ba mu yi shi ya sa abubuwan mu ke komawa bayan musulman gani hmm. shi ya sa abubuwan mu ke komawa bayan ni na ina mhm. na dade ina champion musulmai limamai su shiga politics na ce da ina champion wannan mm. kowane political party a ga dama a shiga domin in ba ku gyara ma ku ba wayanda ba su san addini ba sun shiga su yi muku gyaran banza Su mm. malaya kuno amsalakum haka addini ya kai za su zama kamar ku mun dauko batun madugo ga ana yi batun madugo ana yi ana yi Randa da eh, honorable mun ta kamu mubarak A san mp ya zo sai ya tambayi malam haka koro mishi position ma dubo cikin Qur'ani ya koci Qur'ani parliament kowa ya yi murna kowa ya yi murna kowa ya yi murna da ya koci position nan da ya yi nan kowa ya yi murna har eh speaker parliament ya ce are you quoting from the Quran ya ce eh, from the holy Quran ya sani ba in ba don musulmi ne ya san wani abu daidai ba a dame kenan zai faru abin da ya halfin mu kenan Obadugo oh, aka san shi gana saboda an ga Qur'ani ya ya dishi ba ana malami wasu wasu wai suna fada cewa wai mutanen da suka zo da John Dramani Mahama suna da yawa me yasa shi wato ya sanya me yasa ba su da yawa okay ko yau ga mhm. ko yau na tambayi wani malami guda cikin su da suka ce yau mhm. ga mun je taro mun gamu da shi ni da za Abdulrazak na mun kira shi na ce yaye min rantsuwa ce wallahi bai san abin da za a je a yi kenan ba ya min rantsuwa na ce ta daga yau kar ya tara in wani abu ne su tambayi ofisin liman a ban su directors su kai wanda ya organize abin liman ya ce wa mu kore shi wa a kore shi shi bai sa shi ba liman ya ce a kore shi shi ya sa muka zauna muka ce to wani wani communication dukka ko an kira liman ya tana shi through the office and that is why ya ba da number na awesome kai kuma wato ah, ah. shaika ahmed ustaz ahmed muna maka godiya da ka zo ka explain muna thanks ka muna bayani thank you so much Uh, Masha Allah. Kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Uh, yanzu kuma akwai dan mu wato Brother abraham shi kuma yana tare da mu za mu shiga cikin wannan magana da kyau mu mu you know mu analyze wasu statements da muka ji bakin wato Ustaz Ahmed uh, yanzu nan. Uh, Brother abraham muna ce maka salamu alaikum. Wurin Rahmatu alaikum salam. Ina ce brother Ibrahim ka ji maganan da muka yi da wannan bawan Allah. Kuma brother Ibrahim wato maganan ya nuna alama kamar election 2024 daga Ghana tsakanin John Dramani Mahama na NDC da kuma Dr. Mahamudu Bahumiya na NPP. ya yi zafi sosai naam ma excuses uh, mun samu wani noise ta bangaren brother ibrahim wanda ya shiga kuni na sosai um, election nan ya yi very uh, in, ya yi competitive sannan kuma ya yi zafi brother ibrahim me ka fahimce cikin tattaunawa wanda muka yi da wannan bawan allah nam To gaskiya ne Broda far wato kaga shi da mutane da yawa suna da wato fahimta mabambanta a game da wannan shi magana na Chief Imam na Ashanti Region da ya zo ya yi a game da ɗan takarar wato jam'iyyar NDC John Drama Mama. To kaga wannan magana da shi sakatare ya fito ya yi a ga clear day clearing air a game da wato cece kuce da ake ciki kaga a cikin bayanin da ya nuna cewa shi imam ba ya yi wannan magana ba ne domin da wani manufa ko kuma yana wato goyon bayan wani political party ko kuma wani ɗan takara ma a wannan zaɓe da yake zuwa shi ya nuna cewa wato kamar yana so yi neutralizing ɗin al'amari ɗin ne a game da wannan takara da yake zuwa na tsakanin cewa kaga krista ya shigo masallaci shi ma musulmi yakan iya zuwa coci ba wai wani abu ba ne a cikin harkan siyasa kuma ba wai yana so ya kaskantar ma da shi ba ne tunda kaga ya nuna cewa za aka masa magana na game da cewa ya cire takalman sannan ya cire takalmansa a cikin masallaci din to dai ka san shi hidima na politics kuma ya zo ga malama specialin mu a afirka kowa yana neman abun da zai samu makama ne domin ya ga ya wato yaɓawa bawa ɗaya abokin takaransa ko kuma political party a yaba masa wani mummunan fenti wanda da a dinga yawo da shi ana cewa to ai ga wane wane wani wane ya yi abu kaza to wannan amma magana da shi sakataren sa yi kaga ya dada fitowa da al'amarin cewa wato ba wai yayi ne da wani niyya ba yayi ne dai kawai domin ya samar da neutral ground a wannan yanki ko kuma ma ƙasa gaba ɗaya ni shi ne fahimta na da maganan da sakatare na shi a shantirijin imam ya yi buru da fuad kuna sauraron mu on kibla fm suna na fuad umar website mu na kibla fm shine www.kiblafm.com kan wannan site ko shirye-shirye mu kala-kala ko kuma nambobi mu da ake daukawa a Richard Cable FM. Uh, ah, Brother Ibrahim uh, ah, ya ce wai ba siyasa ba ne limamin ke yi shi Imam Abdul Muhmin wato Harun. Wai ba politics ba ne. Uh, kuma bai da wani kuma alaka tsakanin shi da Mahmudu Ba'omiya. a mataimakin shugaban kasa ba wani alaka tsakanin su wannan statement na ban sani ba ko haka abin yake ina da wuya ka ce ba politics ba ne domin in ka lura da maganan da kyau ban sani ba ko kunni na ne bai ji maganan da kyau ba amma ta wuraren minti shida kamar na ji wani abu kuma da ya ce wai maganan wani bai zama matsala ba na limamin zai zama matsala domin yana goyon bayan npp ka gani mm. ban sani ba ko kunni na ne mm. bai ji da kyau ba a zo mana da bari mu koma baya cikin maganar da muka yi da shi ya so mu ji ta wannan bangaren nan inda ya fadi wannan kalmar da na jin inda haka ne ya fadi to kaga ya yi buya ce kamar politics ba shi cikin maganar nan cikin fahimtar wasu a bari mu koma baya cikin maganar mu kaɗan mu ji wannan bangaren nan on cable fm roll it waɗanda kuke solar mon cable fm no mun je an je da mu too far an je da mu too far back ah, muna so mu koma baya cikin maganar da muka yi dazu dazun ga ah, muke so mu ji maganar na ce sa no no no bai da wani personal relation no. as, as, as, as, as, an imam and a mm. leader kuma naturally mu manyan mu da sun nuna mana that we should stand to the ruling government hmm. amma kowa ya zo naka ne kai mai addu'a and that is the position of the linear system yasa ba domin ba domin politics ba ne ba wai domin yana son no no no no no no no no no no yana son yayi bayani ne in ana cewa ba mu yana bin christians yana zuwa there so hmm. time a eh, last last about two three years ago ba mu ya ce church shi da matan suka celebrate a new year wata ta christmas eve ne haka suka yi suka kare gari waye ana magana ne musulmai suka dauki musulmai ndc eh mtp eh, eh, ba mu yaje je ya mai not long afterwards sai eh, honorable muntaka mubarak shi ma je church fasta ya dube hannu kan shi mai ya bomfa ya bashi and that was the end ko waye shiru or oh, is it because only man na support mtp na nake so mu saya Brother Ibrahim, Kaji statement, we or is it because yes. Imam yana support NPP? Ka gani? Wurin nan ne yake hmm. ga halishi ne yi ko dai menene domin kaga ya ce bai ba wai yana magana domin support wani ba ne kuma bai da wani political kaza tsakanin shi da baumiya amma wannan statement ga ina ce kamar wurin nan ya kamata wato Ustaz Ahmed ya dawo back to kibla fm ya je clarify wurin nan karin mutane su ce kamar su domin in ka bezin shi kan wannan statement nan ya wuya kuma ka ce maganan wato babban limamin ashanti region ba wani political intention cikin maganan shi a me ka eh, ce na'am e gaskiya ne brother fall in kafin mu je ma kan wannan maganan akwai maganan da na ji da yake nuna cewa manyan su kamar sun nuna mun zista ne akan wato fatin da yake ruling kamar su goyi bayan jam'iyya da yake kan mulki kamar kunne na ne ina jin kamar ya faɗa haka burrafar a statement din shi sakatare ya faɗa amma in ka ba da fahimta gana ba da fahimta go ahead yawa to eh kamar ka ɗauki wannan eh kaga do a traditional namu na afirka majority duk wani wato political party da take kan mulki da ka ga malamai da sauran shugabannin al'umma sarakuna suna bin su sabila da menene dole ya zamto kuna tafiya da shugaban da yake shugabanci kuma kai ma shugaba ne a yankinka to kaga wannan abun ba wai wani matsala bane tun aka dawo statement din shi da yayi kuma na nuna cewa ba ne duk ma malami ya yi supporting din wani abu kaga a cikin maganarsa ya ce yana goyon baya ko kuma yana son limamai su shiga siyasa sabila da akwai al'amuran da wato ba za a iya gyara muku ba sai ku da kanku wato kamar in malami ya supporting din kaza wane ya samu nasara zai iya ba da shawari direct sabila da an san gudumawa da su wa'annan maluma din suka bayar direct na zuwan ka wannan kujera din wanda zai iya canja al'amura a cikin ƙasa ko kuma ma iya baka kujeran da yarar ya shafi addini ko kuma shari'a to kaga dukkan wannan al'amarin in ka ɗauke shi akan base na maganan shi wato sakatare a madadin shi chief imam a region na ashanti ina gani ma broda fuad ba wai wani matsala sai matsala sosai bane sai dai kawai abin da yake faruwa da ke an zo maganan siyasa din kowane magana in ka faɗa za a iya mata fassara da kuma eh, yanda mutane suke fahimtar ta kai ga yanda maybe kake fahimta amma kuma ka faɗe ta mutane kuma sai su je su fassara maka da wani al'amari kuma kaga maganan da yi na cewa an je an ba da haƙurin nan kaga ya daɗa fitowa fili da nuna cewa dai kamar wani abu ne faru ni inda ta nuni a ɓangaren ba da haƙuri da ba zan kori waɗanda suka ba da haƙuri ba zan dai fito na nuna cewa ba da yawuna suka yi ba kawai abin da zan nuna kenan tun da matsayi na shugaba ne su kuma sun je ne kaman sun ga ce ku ce ya yi yawa ko kuma maybe ana cin mun mutunci suna ga kaman in suka yi wannan abin zai kawo masu yin wannan zage-zage ko kuma faɗa-faɗa su bari to he suka je da ki ko da kyakkyawan niyya ni zan ɗauke su da kyakkyawan niyya ko da ma da mummunan niyya suka yi amma zai zan musu wonin a game da kar su sake zuwa wannan abu ne na faɗa ba da wani manufa ba amma kaga yanayin koransu da da wasu abubuwa mutane za su iya ɗaukan wannan site din ma su ce to abin da ake zargin shi da shi shine ya faru wannan shine burafat fahimta na game da maganar sakatare a wannan bangaren wuri biyu din thank you so much uh, brother ibrahim uh, bari mu ji wani bangare kaɗan wani cikin maganan da babban limamin ashanti region ya yi wato wanda ya jawo wannan cece kuce mu je ji wani bangare kaɗan inda ya wani cikin wani yaren asantanci ne wani yaren ghana ne za mu ji kaɗan yanzu nan rolet abibinci sebi sebi john ya don mama ta mai friend regional uh, chief imams or yenu omi ye shemo ya central mosque uh, wa ma ho b'a ho o mo invite no ọba ho ebe kasa ewura mu ko den pa bo ni ewura mu na ɔrɔ no mpaboa wahono ne nyinaa nsa hwee jan john dramani mahamanga sun yi taro na musulmai manya-manyan limamai cikin ghana an invite shi tsohon shugaban kasar ya zo wurin nan da ya zo wurin nan da takalmin shi ya shiga wai da takalmin shi ya shiga amma ce ce ba wani laifi ba ne domin she zai ci gaba da magana bi mana bai ce ya hushi da wannan abin ba ko a yana so kamar yana misali ne kamar yadda wanganga abin da yi ba laifi ba ne nan ganga kuma aiwa ne kuma taba kaza abin da na fahimci kenan brother ibrahim to kaga eh, ta wannan bangare nan kaga maganan da ustaz ahmed yi fadan gaskiya ne limamu yana wani misali ne ya compare wasu abubuwa ya bari a ga kaman bin dukansu ba wani issue da ya kamata ya zama ma candidate na wani abin da zai jawo su baya ba ni abin da na fahimci ke yes eh, ga kuma rim da baba ya ce mm. wai understanding shi abin da ya sa wato ustaz ahmed ya fada da zu cewa kaman batun inda ya ce wai domin shi ya zamo yana support npp wai understanding shi ne wai domin ya san uh, kowa ya san yana support npp shi yasa yi fari haka na ta shi kuma commenting da ya rubuto kenan sannan kuma ga ahmed abdul wato rahman laden ya ce wai yana sallama my brother Fuad ya ce wai yana wishi na the best kai kuma ina maka fata alkhairi ya ce wai a ganin shi duk malamin da yake kana son ka bata sunanka ka kuma ka sa kanka kuma kunya to ka shiga cikin siyasa in ji shi abin da ya fadi ke da. Mm. to yana gan kaman a fahimtar da na yi mishi yana gan kaman limamu kar ya sa kanshi cikin wannan shanin siyasa ya janye abin da na fahimci ke da. Mm. to kaga wannan magana dai mu mun zo mun aikin mu nan cable fm mun fito da waɗanda yake abin ya gano su babban limamu yes. mu yi magana da shi sannan kuma general secretary mm. mun yi magana da shi mun ji magana mm. bakinsu a yanzu al'umma su za su zama alkalan da rim da babu ya ce we yes. disagree with them we ya disagree da ustaz ahmed uh, we disagree with them to kaga tun da mashi samun ka muka zo da shi domin al'umma su ba da nasu ra'ayi mm. uh, kuma amma buro da fawar kafin mu karkare wannan akwai tambayan da nake so na maka mhm. shin eh, john drama muhammad da ya zo shiga masallacin nan shin dun ya shiga da takalmi ni ina ga wato ba wani matsala bane domin bai sani ba bai san cewa shiga da takalmi masallaci wani abu bane domin kirista ne ai ba musulmi bane kaga da musulmi ne sai a yi cece kuce ni na ganin ba wani dalili bane da musulmai za su ci cece kuce a kai na brother ibrahim ga wani abin maganan ka yana make sense amma ma wasu ko musulmi ne ina kan musulmi ne shi a ma wasu maganan ka yanda kai kai maganan ka yana make sense amma wasu da yake sun duba wani bangaren da idanunka ko tunaninka bai taurin ba sun ce kaman John Dramani okay. Muhammad na a da musulmi ne fawo tsohon shugaban kasa musulmi ne yana sallah da ok sa'annan kuma eh, da musulmi ne iyayen shi musulmi ne yana da dangi har yau musulma amma shi ne ya bar musulunci to shi san ka ce christian ne gaskiya ne amma an ce lokacin da yake musulunci nan a ya san wannan bai dace ba bai kamata ba shi yasa ba su ba shi wannan fasin na da bottom line dai wai da aka tunasar da shi ya cire takalmin na in ji ya cire ah, to eh, mm. kagan tun da dai mm. ya cire wannan takalmin na gan kaman wurin nan abin da ya kwanta kenan nan ah, kuma ba eh, inda ya ki cire wani sha ce ya kiya shi ka ga maganan shi taso amma wai ya cire ya ce kuma ya ci gaba an yi zaman kuma lafiya aka kari shi sa nan da yake ba fm mun gama namu Ah, ya ji wani ya rubuta wuya yi ridda to kaji ku eh wuya ya ridda ok yes to ah, da ban ga ya na fahimta ne eh to a musulunci da yana za a faɗi kenan ba wani kalmar da za ka yi faɗi da shi riddan nan kenan in ka shiga ka fita ka ce ka bari riddan kenan a ah, brother mm. ibrahim godiya muke da ka zo ka join up muka have wannan discussion kuma ustaz ahmed da ya zo join mu shi kuma muna mishi godiya kwarai muna fata a yi siyasan 2024 lafiya daga ghana a zabe kuma yan takarar da yake sun cancanci aiki kuma suna da niyyar su yi aikin kirki kowa kana da dama ka zabi wanda ka ga dama amma kada a yi kaje kada a yi sharri until the next presentation na ce muku salamu